الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم barkan mu da saduwa a yau lahadi 20 ga watan rabiul awwal 20 ne ko da ɗaya ne 20 ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta 1428 bayan hijira wanda ya dace da takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da bakwai don ci gaba da karatun littafin mu na sharhul warakat wannan shi ne darasi na talatin da shida. muna cikin babin da yake magana akan at-ta'arud bainal adilla haka ne ku maka ce at-ta'arud bainal adilla yana da halat guda hudu imma an baina dalilai ne عامين وإما أن يكون بين دليلين خاصين وإما أن يكون بين الدليلين أحدهما عام والآخر خاص وإما أن يكون بين دليلين أحدهما عام آه يعني كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر تو a rannan mun ɗauki sura ta farko wato sifa ta farko haka wannan mun yi bayani aka kuma aka ce hanyar da za a yi a fita dai ko dai ya zanto an yi aljam ko kuma attarjih ko kuma an dasa mun dauki na farko ne ko bayyana dalilai ne a muka yi magana a kansa yau za mu tashi na nawa kenan alhalatu thaniya to da bismillah أما الحالة hmm. أحوال التعارض فهي أن يكون بين دليلين خاصين كما تقدم وللخروج من التعارض طرق الأول الجمع كما تقدم ومثاله حديث جابر في صفة حج حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى قال النووي ووجب الجمع بينهما أنه صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك جميل الحالة الثانية من أحوال التعارض أن يكون بين دليلين خاصين كما تقدم وتكون دليل نبا عام دليل خاص a samu kuma sun yi ta'arudi da juna sai ya kawo misali hadisai guda biyu na farko hadisin jabir da yake bayanin hajjin annabi ya ce a ranar babbar sallah manzan Allah ya yi sallar azahar ne a makka hadisin abdullahi dan umar shi kuma ya ce a'a manzan Allah ya yi sallar azahar ne a mina kaga kowane ɗaya daga cikin hadisin يدل على خصوص صلاة الظهر على خصوص صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم tunda sallah ce guda ɗaya to lalle ko dai ya yi ta sau biyu ko kuma sau ɗaya ya yi wani ya kuskure don ba zai yi ba a ce sallah azhar ta wannan ranar kuma ga ta sallah ɗaya ya yi ta a makka kuma sannan ya yi ta Minna ko shakka babu akwai ta'aru bain hadisi jabir wa hadis abdullahi bin umar shine ce wal khuruj min at-ta'arud turukun al aljamu kama taqaddam dama idan an tashi fita daga cikin matsalar ta'arud akwai hanyoyi daban-daban ɗaya daga cikin hanyoyi shine aljamu jamu dalilai da ya kawo hadisan sai ya ce qala nawawi wa wajhul jam'i bainahuma annahu sallallahu alaihi wa sallam tawafa lil ifadati qabla az-zawal yadda za a haɗa hadisan guda biyu ya zanto ba karo suka ci da juna ba kowanne daidai ne manzon Allah ya je ya yi tawaful ifada kafin rana ta yi zawali yani qabla dukhuli waqti salati dhuhr ya je yi sa yana gama dawafi kuma rana ta yi zawali thumma salla dhuhra bi makkah fi awwali waqtiha da kammala sa kuma rana ta yi zawali sai ya salla azhar din a makka sun maraja ila mina sannan ya dawo mina a lokacin kuma lokacin zahar ɗin bai fita ba kun gane ai fa salla biha adh-dhuhra marratan ukhra sai ya sake yin sallah zahar ɗin karo na biyu bi ashabihi yana mai limanci ga sahabbansa da suke mina a lokacin hina sa'aluhu zalika yayin da suka nemi haka abin nufi manzo Allah yi sallah zahar a farkon lokaci a Makka kuma yana gama ya taho mina a zahar din lokacin da bai fita ba su kuma sahabban da suke mina sun yi jinkiri ba su yi a zahar ba a farkon lokacinta da suka zo za su yi sai suka nemi manzan Allah cewa ya yi musu sallah mana suka yi tabarruki da shi ya yi musu limancin wannan sallar da ya riga ya sallace ta ina ba ta fahimta kaga yanzu babu ta'aruf kenan annahu sallaha fi awwal waqtiha bi makkah wa sallaha fi akhir waqtiha bi mina a lokacin sai zanto sallar da ya a makka din ta zama farilla wadda ya yi amina kuma ta zama mai nafila idan hakan ya tabbata ta ruwa wato kaga wannan kuma wani ƙarin dalili ne akan cewa jaza lil muftar an yusalli khalf al mutanaffil ya halatta kenan mai farilla ya bi mai nafila dan lokacin da annabi yake yin waccan sallah ta azhar karo na biyu ai lokacin ba farilla yake ba nafila yake tunda ya riga ya sallace ta su kuma sahabban da basu yi ba azhar a lokacin da mai suke farilla ne da a ce bai halatta ba mai farilla ba mai nafila da sai annabi ya ce a to ai ba zai ba zai yi in yi muku sallah ba tunda ni nafila nake yi dole sai a samu mai farilla yayi wa mai farilla limanci kun gane ai نبي الثاني فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ مم. ومثاله قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن الآية فالثانية ناسخة للأولى فحرم الله فحرم الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج على نسائه والإباحة دلت عليه الآية الأولى دلت عليها دلت عليها الآية الأولى وهذا على أحد الأقوال جميل صفة تبيو تا الخروج من التعارض idan ba a sami jam'i ya yiwu ba to sai a yi amma لا يتأتى إلا إذا علم التاريخ دول إن بأسن تاريخي بابا عند أواك وأتي هذه الآية ناسخة للآية كذا وكذا لابد من معرفة التاريخ كن غني شين فإذا لا يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ ومثاله قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت وجورهن wannan ayar Allah ya yi kiran annabi ya ce kai wannan annabi mun halatta maka dukkan matayen da ka biya sadakinsu lafazin ujur jam'in na ajar wanda ɗaya daga cikin sunayen sadaki a alkur'ani ko ka ce masa as-sadaq ko ka ce masa al-ajar ko ce masa al-mahar wanda jam'insa shine muhur shi ma ya zo cikin hadisi duk da abin da aka ambace shi dai sunansa ne abu ɗaya na iya samun suna sama da ɗaya amma kaga 'yan shi'a sai suka fake da cewa ayar da Allah ke cewa wa mallam yin satsi minkum tolan an yanki halmusu na a'a da yake cewa can gurin wa uhilla lakum ma wara zalikum an tabtagu bi amalikum muslimin ghayra musafihin fa mastamta'tum bihi min minhunna fa atuhunna ujurahunna fariida wadda suke kafa hujjar ita kan auren mutu'a suka ce babban dalili ma kan cewa auren mutuwa ake nufi da Allah ya ce masa ajar dan matar mutu'a ajar ake biyanta kamar leburanci take an biya ta kudin ta kaga rashin ladabi to idan suka zo kan wannan ayar kuma sai su ce maza Allah matan da ya dinda mutu'a ne kuma ba matar aure ba ce matar mutu'a ce ina fata fahimta suka ce kuma stamta'atun bihi min hunna duk wanda kai mutu'a da ita a cikin su fa atuhunna ujurahunna fariḍa to sai ku ba su ladaddakin su a matsayin wajibi to kun ga ayar kuma ba haka take nunawa ba dan ayar tana magana akan al-istimta bi ma'anahu lugawi la bi ma'anahu ash-shar'i al-istimta bi ma'anahu lugawi yana nufin maruwa da mace jima'i da ita an gane ku to wannan shi Allah yake nufi cewa duk matar da ya kasance saduwar aure ta riga ta gudana to waje sadaka kenan wato kenan ana daura aure tana da rabin sadaki idan mutum kuma ya sadu da ita fa shi kenan ta samu kamilar sadaq ta samu kamilar sadaq da Allah ya ce la dunaha alaikum in tallaqtum nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah ومتعوهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره متاع بالمعروف حقا وان طلقتمهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه سيتم فنصف ما فرضتم وهذا بعقد الزواج da zaran an daura aure دا ربن rabin sadaki to دا da zaran يسر دا sarda ita fa shikenan hazat kamila sadaka to da shine Allah ke nufin fa samtatun bihi matukar saduwa ta faru to sai ku ba su cikakken sadaki ba maganan kuma rabin sadaki daura aure ya bata rabi saduwa kuma ta bata mai ragowar rabin abinda ayar take nufi kenan amma su suka ce fa mastamta'atun bihi min hunna duk matar da kuka yi mutu'a da ita fa atuhunna ujurahunna fariida to ku bata kudin lebarancin ta <laughs> shakiyan mutane ne wallahi <laughs> to ya za su yi da wannan ayar da Allah ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna ma'ana manzo Allah ma mutu'a yake wanda kowa ya san manzo Allah ya yi cikakken aure ne dawwamamme na waɗannan matan guda goma sha ɗaya da ya aura dukkan su tabbataccen aure ne guda biyu suka mutu kafin shi khadija da kuma zainab bintu zaima al'ansariya guda tara kuma suka rage bayan rayuwarsa dukkaninsu kowace cikakken aure ne ba magana mutuwa a ciki ina fatan dai kun fahimci wannan wannan dai abin da ake cewa ga yauna kenan in kun san ga yauna wato ba shine ruhin maganar ba istitradi ne dan dangantakar zance hmm. da Allah ce inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuk sannan mun halatta maka abin da daman ka yi mallaka na koyi mimma afa Allahu alaik cikin irin matan da ka samu ta hanyar fai'u sannan wa banati ammika mun halatta maka ka iya auren ƴaƴan amminka mata dan mace babanka da babantawa da kani ya halatta ka aure ta wa banati ammatika ka iya auren ƴaƴan ammarka ta mace wa wa khalika وبنات خالك وبنات hajar da هاجرن معك وامرأة مؤمنة kaga wannan an nuna masa halaccin waɗannan mata ma'ana an halatta maka matan da ka riga ka biya su sadakin su kuma in ka tashi yin aure nan gaba cikin ƴaƴan amminka banatul a'amam wa banatul ammat banatul akhwal wa banatul khalat duk an halatta maka in kana so kun gane ai to bayan an faɗa masa wannan sai wata ayar ta zo ta ce la ya yahillu laka nisa'u min ba'du bai halatta ba kuma ka sake auren waɗansu matan bayan wannan sha ɗayan da ka aura wala an tabaddala bihinna min azwajin bai halatta kuma ka musanya wata da wata ba ma'ana karka kara akan sha ɗayan sannan karka sake ɗaya cikin sha ɗayan dan ka musanya da wata ba za ka yi istibdala zaujin makanin zauji ba shi la ilaha illa ka nisa min ba'd wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna ko da ka ga wadda ta kai matukar kyau har kenta ya burge ka to ba shi halatta ka kara akan sha ɗayan ko ka ce kuma ka canja wata da wata illa ma malakata yaminu sai dai kuma ku yangi wannan ba iyakance maka ba sai ce ya tunasa nasakatul lul'ula wannan aya ta biyu ta shafe waccan ta farko waccan ta farko ta nuna tahlilul azwaj lahu mutlaqan idan ba tare da iyakance mai ba adadi ba amma wannan ta biyun kuma sai ta mai ta iyakance addadi cewa kar abin nan kaga wannan ayar ta zama nasika litilk fa harrama Allah ta'ala ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam an yatazawwaja ala nisa'ihi wal ibahatu dallat alaiha al-ayatu al-ula wa hadha ahadu al-aqwali fil aya wannan ɗaya daga cikin wato maganganun malamai kenan akan waɗannan ayoyin in mun ɗauki wannan kaulin ne sannan wannan misalin ya zanto salih kun gane ai amma kuma akwai aqwal ukhra wani zancen na daban wanda yake nuna cewa a'a ayar ya ayyuhan nabi inna ahlan laka azwajaka allati ita ce nasikha din almansuka din ita ce la ilaha illallah nisa min ba'du da an ce da shi bai halatta baka kara aure daga baya sai aka zo aka ce to kuma dai an halatta ma ka iya karawa amma kuma tare da hakan shi bai kara ba tunda ba wajibi bane sai aka yi an halatta halal kuma ba dole bane yin sa ina fata an fahimta to kaga wannan ɗaya daga idan wannan kaulin nabi da muka kawo shi mutum ya iltizami a cikin fassaran ayan kaga misalin da aka kawo na farko kenan gair salih amma idza akhadna bil qawl al awwal wa huwa da'wa anna qawluhu ta'ala ya ayyuhan nabi inna ahlan nalak هي المنسوخة وأن قوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل هي الناسخة فهذا صالح للتمثيل به هم يعني أي sai hanya ta uku wato hanya ta farko aljam hanya ta biyu ita ce me annask sai hanya ta uku shine الطريق الثالث إذا لم يمكن النسخ فالترجيح مثاله حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم فيرى جمع من أهل العلم ترجيح الأول لما يأتي الأول أن ميمونة صاحبة القصة ولا شك أن صاحب القصة أدرى بما جرى له في نفسه من غيره ومن قواعد الترجيح أن خبر صاحب الواقعة المروية مقدم على خبر غيره لأنه أعرف بالحال من غيره ممتاز هيا تأكو إذا لم يمكن النسخ فالترجيح يعني فنرجه أحد الدليلين على الآخر مثال انت حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية khala din abdullahi dan abbas tace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal manzon Allah ya aure ta ba bayan ya kwance ihrami shine halal din tazawwajaha wa huwa halal a madadin ta ce tazawwajaha wa huwa muhillun ko ba haka ba a kawo ismul fa'il sai aka kawo mai almasdar wato akan cire suna na ismul fa'il ko ismul maf'ul sai a kawo almasdar li tawkidil ma'ana kamar yadda manzo Allah ce man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa ai asalin zancen fa huwa mardudun kaga ismul maf'ul ne lakinnahu utqa almasdar wa urida bihi ismul maf'ul للدلالة على توكيد المعنى wannan wani sirri ne na larabci idan ka san shi sai ka sarrafa larabci da kake kaga ita ce tazawwajaha wa huwa halal amma hadisin abdullahi dan Abbas sai yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa muhrim kaga sai kawo me ismul fa'il inda zai yi iltizami da irin ta'abirin ta da sai ce me wa huwa haram ma'ana yi itlaqin mazdar yana nufin me ismul fa'il ina fatan kun fahimta to nan kaga akwai ta'aruf ita dai ta ce manzo Allah ya aure ta lokacin ya cire ihrami babu ihrami a jikinsa ko kafin ya sa ko bayan ya sa ya cire Abdullahi da Abbas kuma ce a'a lalle manzo Allah ya aure ta lokacin da ihrami a jikinsa inda hadisin Abdullahi da Abbas an sallama masa da kenan ko da kana cikin ihrami na aikin haji ko umara ka iya neman aure a iya daura maka aure wanda yake ko mun riga mun san cewa daidai da al-khitba min mahzuratil ihram sannan aqdun nikah nafsuhu min mahzuratil ihram sannan alwadau min mahzurat al-ihram duk waɗannan min mahazir min al-mahzurat al-ihram kun gane ai to ya za a yi waɗannan hadisai guda biyu fa yara jama'un min ahli al-ilmi tarjih al-awwali lima ya'ti wani adadi na malamai suna ganin a rinjayar da hadisin maimuna akan hadisin abdullahi dan abbas saboda me saboda abin da ke tafi na dalilai abu na farko anna maimuna ta sahibatul qissa ita maimuna da ita aka aura sai abdullahi dan abbas ba shi ka aka aura ba kuma shine ya auren ba <laughs> ko ba haka ba wala shakka anna sahib alqissa qissa adra bima jara lahu fi nafsihi min ghairihi ma abucin kissa ko ai shine fa sanin me ya faru gare shi ina fata an fahimta sama da wannan sa. kamar kai ne mu zo mu tambaye ka wace shekara ka shiga makaranta ka ce shekara ta kaza kuma wace shekara ka fita sai aka ce shekara ta kaza sai aka tambaye wani game da kai yaushe wani ya shiga makaranta sai faɗi shekarar ta saba wadda ka faɗa yaushe ka fita kuma ya faɗi shekarar da ta saba wanda ka fita to a nan gurin babbar karina shine mu me mu gaskata ka kai sahibul kissa akan shi dan kai abin ya shafa zaka fi uh, ɗin ababai da suke mudrayatul umur allati ta'allaku bi hayatika al-khassa sama da wani mutum wanda kila yana da kusanci da kai zai iya manta min قواعد الترجيح أن خي... أن khabara صاحب القصة المروية صاحب الواقعة أن خبر صاحب الواقعة المروية مقدم على خبر غيره yana daga cikin ƙa'idoji na rinjayar da zance a kan zance dukkan ma'abucin waƙiya wadda aka ruwaito shi ake gabatar da ruwayarsa a kan labarin wani wanda ba shi ba li'annahu a'rafu bil hali min ghairihi a nan gurin kenan hadisin maimuna shi za a rinjayar akan hadisin abdullahi dan abbas cewa manzon sa san tazawwajaha wa huwa halal mu dauka abdullahi dan abbas yayi kuskure ne wato mun rinjayar da ruwayar maimuna akan ruwayar wannan dalili na farko kenan kaunuha sahibatul qissa dalili na biyu الثاني لأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكنت الرسول بينهما فأبو رافع رضي الله عنه هو رسوله إليها يخطبها عليه يخطبها يخطبها عليه فهو مباشر للواقعة وابن عباس ليس كذلك دليل نبي ذا أرنجاير ده حديث ميمونة ita hadisin nata mu'ayyadun bi hadisi abi rafi an karfafe shi ma da hadisin abu rafi wanda yace manzon Allah ya auri maimuna wa huwa halal kaga bayan ita sahibatul qissa ta faɗa kuma ga wani wani sahabin shine Abu Rafi qala yace wa kuntur rasul bainahuma ni ne da kada a tsakanin su wajen neman aure ni manzo Allah ya tura in je in faɗa mata shin ta da za ta aure shi ni kuma na je na faɗa mata to kaga shi ma wannan ya zama al-mubashir lil qissa huwa in yakun sahibul qissa lakinnahu mubashirul laha idan za mu karfafi misalin ɗazu na kai da ka shiga makaranta shekara ta kaza ka fita shekara ta kaza ka bada labari wani a waje kuma ya zo ya ce ba haka ba ka ga rin jayar da labarin ka dan kai ne sahibul kisa to kuma sai mu samu wani dan ajin ku wanda rana ɗaya kuka shiga rana ɗaya kuka zauna takardar jarawa kuka fita sai sake karfafan labarin ka kaga dukkan dalili ne akan cewa me kai sahibul kisa barta an ka bi annaka تسجلت في المدرسة في يوم كذا وكذا من عام كذا وكذا وتخرجت فيها في يوم كذا وكذا من عام كذا وكذا وخالفك غيرك من الناس وأنا نصدقك ونوجه كلامك على كلامه ولا سيما إذا كان كلامك هذا مؤيدا من قبل أحد زملائك في الدراسة جاء وأخبر بنفس اليوم وبنفس التاريخ الذي أخبرتنا عنه إذا آه، خبرك mi'atan fil mi'a huwa sawab wa khabaru ghayrika huwa al-khata kun gane ai Abu Rafi yace hukuntu rasula bainahuma fa Abu Rafi radiyallahu anhu huwa rasuluhu ilaiha yaktubuha alaihi shine yaje ya nemi aurenta ga manzon Allah fa huwa mubashirun kaga shi ya shiga cikin labarin wa ibn Abbas laysa kadhalik Abdullah da Abbas kuma ba shine jakada ba ba ne mai yin aure ba to ga wanda aka aura ga jakada kuma duk sun ce kaza kaga za mu rinja da zancen su dalili na uku الثالث أن ميمونة وأبا رافع كانا بالغين وقت تحمل الحديث المذكور وابن عباس وابن عباس ليس ببالغ ليس ببالغ وقت التحمل مم. وعند الأصوليين ترجيح خبر الراوي المتحمل بعد البلوغ على المتحمل قبله مم. لأن البالغ أضبط من الصبي لما تحمل جميل قرينة أكو wadda take nuna cewa lallai maganar maimuna ita za a rinjayar anna maimuna ta wa abu in kana balighin waqta tahammul hadith da abu da maimuna lokacin da suka ruwaici hadisin ko suka ruwaici kissar abin da ya faru suna baligai ne wa ibn abbas laysa baligan waqt tahammul shi ko abdullah dan abbas a lokacin nan shi ba baligi bane wa inda al da tarjihu khabar ar-rawi al-mutahammil ba'da al-bulugh ala ar-rawi al-mutahammil qabla su ko malamai na idan an samu ta'arud a irin wannan sukan kalli wannan rawi lokacin da ya ji hadisin yana baligi wancan kuma lokacin da ya ji hadisin baya baligi sai su rinjayar da hadisin wanda ya royace shi yana halin kasancewarsa baligi kan hadisin wanda ya royace shi ba yana baligi ba qabla al-buluk ina fata an fahimta sai ta ce li'anna al-baliga adbatu min as-sabi baligi ya fi yaro har da ce abubuwa da suka faru kun gane lima tahammala dangane da abin da ya ruwaita tahammul din shine riwaya to wannan shine sifa ta biyu an gane ko mm. wato ya kasance kowanne dalili ne خاص أنسى متعارض بين دليلين خاصين ثم هن يفرقوا دعوا بإتجامي الجم إذا الجم بيوفسيمي بي النسخ إذا النسخ بيوفسيمي بي الترجيح كما يدمك يكاو مثالا كوني وتو خطوة تفرقوا إتجامي محاولة الجم وحاولت أن تجمع بين الدليلين فلم يجتمعا إن ذلك تنتقل إلى خطوة أخرى وهي النسخ ولكن هذا لا يتأتى إلا بمعرفة التاريخ كما أسلفنا to idan wannan bai yi ba sannan sai ka zo kai kokarin tarjihi turajjihu ahaddad dalilaini alal akhar me yasa malamai suke gabatar da aljam aljam ala gairihi saboda in zai yi ayi aiki da dalilai guda biyu yafi a ce an jefar da daya an kyale daya kamar yadda muka faɗa ranar imalu dalilai ne aula min ihmali hadihima ko kuma yadda suke cewa aljamu aula min tarjih الجمع أولى من الترجيح الحالة الثالثة الحالة الثالثة من أحوال التعارض أن يكون بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص ويخصص العام بالخاص مثاله قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وهذه الآية دلت على وجود القطع في القليل والكثير وحديث لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصعد يدل على تحديد نصاب القطع ويكون الحديث مخصصا لعموم الآية على مذهب الجمهور والله أعلم حالة uku shine an ya kuna bai na dalilai ne a hadu ma'amun wal akhir khas wannan shi bai da wata wahala kawai mai ra'ayi hamlul takhsisul am bil khas bai da wata wahala shi wa misaluhu qawluhu ta'ala was sariq was sariqatu faqata wa aydihuma Allah ce barawo namiji da barawo ya mace ko yanke hannayensu fa hadhihi al-aya dallat ala wujub al-qat'i fi al-qalil wal kathir ayat ta nuna in dai mutum idza sabutat sariqatu fulan fa innana naqta'u yadahu sawa'un al-mal al-masruq kana qalilan aw kathiran sarika ko wace irin sarika ayat tana nuna ko me mutum ya sata ko allura ya sata ko takalmi to ka yanke masa tunda bata iyakance abin da za a sata din ba sai kuma hadisin la tuqta'u yadu sariqin illa fi rubu'i dinarin fasa'ida ba a yanke hannun barawo sai in ya saci rubu'in dinari zuwa sama abinda bai kai rubu'in dinari ba fa ba za a yanke hannun mutum ba sai dai baya hana alkali ya masa ta'aziri ya horar da shi dan ya hore shi dan nan gaba kare kuma to wannan hadisi ya dullu ala tahdid nisabil qat'i hadisin na nuna iyakantuwar dukiyar da za a sata kafin a yanke hannu ita ko aya ta nuna kawai inda an yi sata to ya za mu yi fa yakun hadisu mukhassisan li umumil aya sai zan to aya din amma ce hadisin khas ne hadisin ya zama mukhassis li umumil aya ala mazhabil jumhur a bisa ga mazhabin jumhurin malamai wato kina akwai wani kaulin na waɗansu da suke cewa ko mai mutum ya sata sai an yanke masa hannu irin a hanaf kenan suna ganin komai komai kankantan abu ko kwai ɗaya mutum ya sata sai an yanke masa hannu <laughs> amma wannan hadisi gashi zahiri ya za a yi da shi to amma su suna da binnan sun san da hadisin abin da su ce maka ayar alkur'ani mutawatira ce shi kuma hadisi yana cikin hadisul ahad saboda haka babu yanda za a yi kai takhsis na annasul mutawatir bil ahad annahu ya yaqwa ala takhsisihi kaga wannan aslun min usulihim جروا عليه في بيان الأحكام الشرعية وهو غير مسلم غير مسلم بسم الله الحالة الرابعة أن يكون التعارض بين دليلين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر ويجمع بينهما بأن يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر دل على ذلك دليل ومثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فهذه الآية عامة الحامل وغيرها وخاصة بالمتوفى عنها وقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن خاصة بالحامل عامة بالمتوفى عنها وغيرها فيخصص عموم الأولى بالثانية فتخرج الحامل من عموم, من عموم الأولى وتكون عدتها وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها جميل صفة هدو أن يكون التعارض بين الدليلين أحدهما أأم من الآخر إن كده ما كأتوا أحدهما كما ذكرت إن كده ما كأتوا أحدهما إذا كتي أحدهما يا لي يعني رابن زي زمان سيدي زمان بدل لنا دليلين تند دليلين مجرور وبدل المجرور مجرور, مجرور ma a amma min al in kaga maka ce ahaduhuma kaga ya zama khabar ne ka kaddara masa ne mubtada wa juma'u min wajhin akhar fa yujma'u bainahuma bi an yukhassasa umum kulli wahid minhuma bi khusus al shikenan sai a yi taksisin umumin kowane ɗaya cikinsu bi khusus al da taksisin ɗayan umumin da kowane ɗaya ya shafa sai a mayar da khas ɗin can ɓangaren ya zama taksis li'am na wannan ɓangaren in dalla ala zalika dalil da shirɗin an samu dalili misalinsa zai fito yanzu ga ayoyi nan guda biyu aya ta farko Allah ce wallazina yutawaffawna minkum yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra hadhihi al-aya 'amma min nahiya wa khassa min nahiya ukhra domin ta ce wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azuwajen kaga ayar tana magana a kan matayen da mazajensu suka mutu mataye waɗanda mazajensu suka mutu keɓance ba ta magana a kan matar da mijinta ya sake ta tana magana a kan keɓantacciyar matan da mijinta ya mutu kaga ta zama khasa min haisu dalalatuha ala المتوفى عنها زوجها to sai ta ce ya tarabbas na bi anfusihinna amma kuma amma ce cewa lalle matan nan da mijinta ya mutu qad takunu an anha zawjuha amma ta ce keɓantacciya ce kuma ga wadda mijinta mutuwa ya yi ina fata mu fahimta don cikin matayen da mazajin su ke mutuwa ta iya yiwuwa tana da ciki ta iya yiwuwa ba ta da ciki tare da haka aka ce dukkan su dai mai ya tarabbasa na bi hinna arba'ata ashirin wa ashira. kun gane ai to sai ayar wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna wannan ayar da take ulatul ahmali kaga tana magana ne akan ke battattun mataye su ne me alhawamil masu ciki to amma mace mai ciki din nan an ce iddar ta shine haife abin da ke cikinta iddar ta ta haife abin da ke cikinta ma'ana idan ta haife abin da ke cikin ta fitar ga idda sawa'un zawjuha talaqaha aw tuwfiya anha kaga ita ma khassatun min haythu annaha tatahaddath an zawatil hawamil wa ammatun min haythu anna zawatil ah, hawamil qad yakunna tuwfiya anhunna azwajuhunna wa qad yakunna mutallaqatin min azwajihinna ina fatan kun fahimta idan hiya amatu min wajhin wa khassatun min wajhin akhar to ya za a yi sai ce fa yukhassasu umumil ula bis thaniya ita ayar farko da take amma fil hamil wa ghairil hamil cewa in dai mace mijinta ya mutu za ta yi wata hudu kwana goma wannan umumin da take nunawa sai mu yi taksisin ta ta hanyar aya ta biyu za mu ce eh kullu imra'atin tuwfiya anha zawjuha فهي تتربص أربعة أشهر وعشرة إلا إذا كانت حاملا فتكون عدتها وقت وضع حملها kun gane ko wato sai mu taksisin da ke cikin ayar farko ta hanyar khas din da ke cikin wannan ayar fa takhrujul hamil min umumil ula ayar farko ta ce tarabbasna bi ta shafi kowace mace a duniya amma banda wadda take da ciki in mace mai ciki ce ita wannan bata shafe ta ba wa iddatu iddatuha wada alhamli sai zanto iddarta shine sauke abin da ke cikin ta sawa'un kanat mutawaffan anha am ghayr zalik sawa'un mijin mutuwaye to dai da ta haihu ta fita daga takaba sakin ta yi da ta haihu kuma ta fita daga idda kun gane ai to dama ya ce ba a yin hakan sai in akwai dalili sai ce wa qaddalla ala hadha takhsis دل على هذا التخصيص حديث سبيعة الأسلمية أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج فدل ذلك على أن الحامل المتوفى عنها غير داخلة في عموم آية البقرة جميل yace abin da ke nuna wannan taksis shine wannan hadisi na wannan baiwar Allah wadda mijinta annaha rada'at wada'at kai ba wafati zawjiha bilayal mijinta ya mutu da waɗansu yan kwanaki kawai sai ta haihu fa aftaha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tatazawwaj sai manzo Allah ya bata fatawar cewa ta je ta yi aure fa dalla zalika ala anna al-hamil al-mutawaffa anha zawjuha sai muka fahimci ashe mace mai ciki wadda mijinta ya mutu gairu dakhilatin fi ummi ayatul baqara ita ayar baqara bata tafe ta ba saboda kasan duk da cewa ayatul baqara amma fi jami' az-zawjat lakin al-mar'atu al-hamil la tadkhul fi hadha al-umum saboda manzo Allah ya biyo wannan biyar Allah fatawa da cewa ga abin da zati wa illam yadulla ala takhsis wa in yadulla ala takhsis dalilun umila bil rajih minhuma كقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول وتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت لغير تحية المسجد قضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه فضعف فضعف عمومه Mm. wa in lam yadullu ala takhsis in kuma dalilin da aka samu an ba a samu dalili ba kai da yake nuna takhsisi to ya za a yi aw min ad-rajih minhuma sai a yi tarjihi a rinjayar da daya akan daya wannan dalili amun min wajhin wa khasun min wajhin wannan dalilin amun min wajhin wa khasun min wajhin akhar fa idza wajadna ad-dalil fa innana nukhassis umuma dhak bi khusus dhak ina fata mu fahimta amma idan ba a samu dalili ba ya za a yi sai a yi tarjihi sai a yi tarjihi gashi nan zai bada misali manzo Allah ce idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada zauna har sai ya sallan nafila raka'a biyu idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atayn to kaga wannan hadisin zaka ga cewa amun min haythu al-awqat wa khasun min haythu as-salawat domin ya ce hatta ya raka a raka'ataini wato ya nuna kenan raka'o'i guda biyun na na tahiyatul masjid hadisin na nuna khas ne min haisu dalalatuhu ala as-sala raka'atayn wa hiya tahiyatul masjid amma kuma amun fil awqat dan yace idza dakhala kaga idza dakhala wannan zarf ne ya shafi kowane lokaci idza dakhala fi sabah idza dakhala fil masa idza dakhala waqta ghurubi shamsi waqta tulu'iha وقت انتصاف النهار إذا دخل في أي وقت كاجا هذا ما حديث عام في الأوقات لكنه خاص في الصلاة to sai ɗaya hadisin da ya ce la salata ba'da subhi hatta tatlu'a ash-shams wa salata ba'da al-asr hatta taghruba ash-shams wato shi kuma ya zama amun fi salah lakinnahu khasun fil awqat kaga ya zama akasin wancan to kaga dole akwai ta'arubi wannan ya ce da ka shiga masallaci kai sallar nafila raka biyu karka zauna wannan kuma ya ce karka yi sallah bayan la'asar har sai rana ta faɗi karka yi bayan asubashi har sai rana ta fito to kaga an same ta'aru to a nan gurin ya za a yi tun da ba a samu wani dalili ba da ya ce a yi taksisin wannan da wannan nan sai dai a yi tarjihi sai dai a yi tarjihi yace lakin da rajiha takhsisu umumi thani shi sa hadisi na biyu da yace la salata ba'da as-subhi hatta tulu ash-shams wala ba'da al-asr hatta taghrub ash-shams kaga ya zama amun ne fi salawat to wannan umumin nasa sai ai takhsisin sa bil awwal da hadisin farko cewa eh la salata ba'da subhi hatta tatlu ash-shams wala ba'da al-asr hatta taghrub ash-shams illa idza kanat tahiyatul masjid batun ba zai kowace sallah illa idza kanat tahiyatul masjid fa to kaga anan gurin mu yi tarjihin wancan hadisin kenan akan wannan fi ma ta'allaq bil awqat kun gane fa tajuz masjid fi al-awqat al an umumi salati fiha saboda me li'anna takhsisa umumi thani قد ثبت بغير تهية المسجد كو ثبت بغير تهية المسجد كقضاء المفروضة domin shi umumin hadisi na biyu da yace la salata ba'da subhi hatta tatlu ash-shamsu wala ba'da al-asri hatta taghrub umumin nan nasa an yi ko ba da tahiyatul masjid ba da wani taksisin na daban shine mai halaccin mutum ya rama sallah ta farilla da ake bin kai ne barci ya dauke ka baka farka ba sai biyar da rabi kaga ai ba da idan mun ɗauki hadisin la salata ba'da al-asr hatta taghruba shams kaga salata anan haza amun fi salawat ma'ana ko da ramuwa ba za ka yi ba to amma ko manzo Allah yake cewa man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakarha fa zalika waqtuha kaga zaka iya ramuwa kenan a ce hadisin la salata ba'da al-asr hatta taghruba shams mukhassas mukhassas bi madha bi jawaz qada'i al-fa'ita ya halatta idan fa'ita ce kaga umum ɗinsa ya zama da'if to sai ya zo ya ci karo da wani hadisin da shi kuma umum ɗinsa ba da'if ba shi kuma wannan umum ɗinsa da'if to sai a ɗauki wancan sai a ɗora shi akan wannan wata magana ce da suke yi kan cewa idan an sami ta'aruf tsakanin nasi guda biyu am ɗaya daga cikinsa taksis ya shiga cikinsa ɗaya taksis bai shiga cikinsa ba to dukkan nassin da taksis bai shiga cikinsa ba ya fi ƙarfi sama da wanda taksis ya shiga cikinsa ina fata an fahimta dukkan nassin da taksis bai shiga cikinsa ba ya fi karfi sama don taksis ya shiga to kaga hadisin ba za a yi sallah ba Allah asar ba hasrana ta fadi am ne amma kuma taksis ya shiga cikinsa tunda an zaka iya yin sallar ramuwa ina fata an fahimta alfawaid to saboda haka sai wancan na da yake nuna idan ka shiga masallaci karka zauna har sai kai sallah raka'a biyu ya fi shi karfi min haisul umur yace wa ya'adatul jama'ati sannan kuma ya halatta maimaita jam'i misali ga malaman da suke bada fatawar maimaita jam'i ko da bayan la'asar din ne ma'ana an yi la'asar a masallaci ko kun zo ba ku yi ba ina fata an fahimta kaga umumin dai fa ba'u fa umumuhu sai umumin sai zanto ya samu rauni saboda mukhassisat din da suka cikin cikinsa alhamdulillah na ji wannan shine karshen babin ko waɗannan ababai dai kamar yadda nake ta faɗa suna buƙatar babdin su sosai da sosai yawanci lokacin da ake karatu ba lalle bane ba ka ji kai isti'abin dukkan abubuwa amma yana daga cikin albarkar ilimi idan ka koma kana nazari kai kadai sai ka ga tunanin tunaninka yana ƙara buɗewa yana ƙara faɗaɗa akan matsalolin da aka tattauna kansu su da karatu baya so a ce lokacin da aka yi aka tashi shi shikenan kai ma ka tashi kuma sai kuma an sake dawowa sai ka rika neman wani shafi aka tsaya to wannan ko mutum zai shekara ashirin yana zuwa makaranta ba zai taɓa yin karatu ba zai taraka dai masu zuwa makaranta ana karatu tare da amma ba zai taɓa yin karatu ba shi karatu kashi saba'in cikin ɗari ɗinsa yi da kai ne duk kwazon malami dukkan littafi duk wadataccen lokaci na sharhi da malamin da littafin in sun yi taron dangi ba za su iya yi maka ba sama da kashi talatin cikin ɗari amma kashi saba'in kai da za ka yi wa kanka saboda haka muzakara tana da matukar muhimmanci sosai da sosai sai mu bar shi a nan gurin kaga lokaci na gaba sai mu tashi kan mas'alar ijma'i amma da Allah ku yi muzakararsa sosai da sosai ta yadda za ku fahimce shi ta yadda in mun zo ko da minti goma farko ne mu yi munakashin sa sai ko mu wuce insha Allah wa alaikum salam ya ba cin ya dama shi dan cin karin ya kawo amma yana faɗa ma yadda zaka fita daga cin karan wanne eh hadisan ma yana nuna maka a zahiri zaka ga akwai cin karo amma ga yadda zaka ka fita idan kai tarjihin daya kan daya shi kenan babu cin karo in ka dauke su kowanne a yadda yake shine zaka ga sun ci karo amma idan kai tarjihin daya kan daya fa babu cin karo kamar yadda can gurin idan kai taksisin wani wani sashi da wani sashi babu cin karo kenan dama ai ka'idar yana tafiya ne babin gaba da ainihin ta'aruf ne abinda a zahiri annazir ya fahimu anna baina hazina dalilai ne ta'aruba to yake son ya nuna ma ya zaka ka fitar ga wannan ta'aruf din eh Allahumma alaikum assalam wa akan me yanzu kai muna magana akan usulul fiqh zo ana musulmi ya je coci ya alakar da usulul fiqh kyale ta mu an sata daga karshe idan babu tambaya akan darasin da muka yi na'am alaikum salam wannan magana ta ƙarshe ita ce daidai hadisan abu ɗaya suke nunawa wannan ya taƙaita bayani wancan ya faɗaɗa bayani ke nan fa hadisin da ya ce fa qulu misla ma yaqulu sai ya shiru hadisin da ya ce fa qulu misla ma yaqulu illa fil hayalatain sai wajen hayya ala da hayya ala fala wannan mutum zai ce la haula wala quwwata illa billah wannan ya taƙaita wancan ya faɗaɗa ba cin karo suka da juna ba wannan bai kawo abin da wancan ya kawo ba amma a ce wannan ya kawo kishiyar wannan shine karo sannan dukkaninsu suna magana ne akan kiran sallah babu magana ikama a ciki shigar da ikama a ciki kiyasi ne shigar da ikama a ciki kiyasi ne amma a riwayar hadisi manzala ce za sami itumun nida wanda annida suna ne daga cikin sunayen kiran sallah a wata riwayar idan sami itumul muazzin idan kun ji mai kiran sallah ka kai tsaye ana magana kan kiran sallah ne ikama ba ta ciki domin idan mutum ya ce ikama tana ciki ba kuma manzon Allah ya faɗa wanda ake yi idan an ji kiran sallah bayan maimaita kalmar da mai kiran sallah ya faɗa kuma ana zuwa ƙarshe mutum zai wa annabi salati salatul ibrahimiyya yana gama kuma zai roƙa annabi wasila yace sun masalu lil wasila fa innaha manzilatun fil janna la tanbaghi illa li abdin min ibadillah farju an akuna ana huwa sai ce wa man sa'ala Allah lil wasila halat lahu shafa'ati yawmal qiyamah duk wanda ya roƙa mun wasila to kaga anan gurin mutum zai ce Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma idan mutum ya dauka yadda a kiran sallah zaka maimaita abinda mai kiran sallah ya faɗa a iqama ma zaka maimaita to kaga za samu aiki da yawa bayan ya maimaita kiran sallah zai salati ga annabi zai roƙi mai wasila sannan kuma zai faɗi raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasulan wanda shi ma do ana faɗa bayan kiran sallah sannan kuma zai addu'a to kaga shi ke sa kaga waɗansu ahlus sunna din sun kallafa kansu wannan kaga mutum an yi iqama yana mai ta bayan an gama yayi haka daga hannu ana addu'a liman ya shiga cikin sallah shi yana addu'a kaga wannan bid'a ce dan nasin hadisin baya nuna har iqama a ciki yana nuna kiran sallah da idan mutum ya ci har iqama to kiyasi ya amma ba nasin hadisi ne nuna haka ba

ai wannan yana maganar yaya suka yi da halkar annabi sun je wurin ko ba su je ba amma gaba ɗaya ba wanda ya maganar ya yi sallah ko bai sallah ba sannan in su ba su yi ba aikin annabi ne fa ba aikin annabi ne aikin sahabi ne ba amma kauluhu ya ce da kai idan ɗayan ku ya shiga masallaci kare zauna har sai ya sallah nafila da ka'abi fala yajlis ba ga hadisin bai zama karanta fala yajlis kalmar fala yajlis mai take nufi to sai mutum ya ce ai ga waɗansu a lokacin sa su ba su zauna ba su su ne ba su zauna ba amma hadisin ba maganan cewa sun yi tahiyatul masjid ko ba su ba anan kuma karar manzo Allah ce lalle kai ya zaka yi tarjihin wancan akan wannan wancan mujarrad ihtimal wannan kuma nafsi ne ba ihtimal ba ka fahimta ai mhm. na'am bismillah at-tahadduth bi ni'matillah godiya a gare shi ta hanyar amfani da ni'imar cikin abin da ya shar'anta aiwatar da ni'imar cikin abin da ya shar'anta wannan yana cikin at-tahadduth bi ni'matillah sannan kuma bayyana ta ba tare da koyewa ba amma bayyanawar ba tare da alfahari ga wanda baya da ita ba kamar sanya tufafi mai kyau da manzo Allah ya ce idan Allah ya yawa bawa ni'ima Allah na san ya ga guraben ni'imar a tattare da bawa to tufafi mai kyau ba tare da fariya ba idan yayi fariya to kaga ya shiga cikin almubazzaranci kuma ya shiga cikin al-fakhr wal khuyala inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura ka gane na'am akan me eh da ya wato idan za a yi magana sai a yi ta ilmance al'aslu fil kulli shine an dulla alal umum asali a kalmar kullu da kalmar jami'u asali game da su shine addalala dalala alal umum ba a fitar da su daga umumi sai yan an samu karina yan an samu karina to shi kenan karina din nan ta iya zantowa malfuzun biha alafazance aka faɗe ta ƙarra karina ɗan na ta iya zantowa karina ce haliya alhali dullu ala zalik ina fata an fahimta yanzu wani mai hankali ne zai fahimci cewa da Allah yace da annabi Ibrahim sun majala ala kulli jabalin min hunna juz'an kulli jabal din shamilun li jami'i jibalid dunya wani mai hankali ne zai fahimci haka ba mai hankalin da zai fahimci haka kowa zai fahimci cewa a nan gurin Allah madaukakin sarki yana magana da annabi Ibrahim kan jibal waɗanda suke kusa da shi waqtal khitab ina fata an fahimta yanzu mun karanta a nan gurin cewa yana daga cikin siga na umum jam'i al-muhalla bil alif wal lam siga ce daga cikin sigul umum to ubangiji ta'ala ya faɗa cikin kisar annabi yusuf وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب غلقت الابواب كلمه الابواب انا اقول ان da مي الف دلام اكنتا tunda an shigar da alif da lam akan ta ta zama me ta zama am wato kenan gallakar da me abuwa duniya akwai mai hankalin da zai fahimta ka wani al'abwab ɗin ta kulle karina ta nuna al'abwab ɗin da ake nufi abwab ɗin na na kofofin da suka shiga ita da shi duk inda suka shiga kofa sai ta rufe inda suka shiga wata kofa sai ta rufe har aka je kofar karshe ta kaga wannan karina ce ta nuna haka ba mai hankalin da zai fahimci wannan duk su yan bida suka yi wannan wai don su ce ita kullu ɗin ba dukan kullu ce ba take nuna al-umum akwai kullu kulliya akwai kullu juz'iyya duk waɗannan maganganu ne na bid'a maganganu na ilimi shine al-aslu fil kulli an tadullu ala al-umum illa idza kana hunaka qarina sai dai an samu karina in babu karina kawai zamu dauka kullu ta shafi kowa da kowa da manzo Allah ce kullu bid'atin dalala wannan mun fahimci dukkan bid'a bata ce to duk wanda yazo ce mana banda kaza sai mu ce meye karina da ta ce banda bid'a kaza banda bid'a kaza a can idan mai hankali ya tafi mun san mujalla kullu jabal min hunu ce karina haliya na nuna la tadullu ala jami'i jibalid dunya kamar yadda wa ghallaqatil abwab ta tadullu ala jami'a abwabid dunya qarina haliya to nan gudun kawo ko karina haliya ko karina lafziya wadda take nuna cewa kullu bid'atin ba a nufin dukkan bid'o'i da mutum haka ya ci gyaran manzan Allah cin gyaran manzan Allah kuma kafirci ne mutum ya dauka manzan Allah ya kuskure shi ne ya daidai ko mutum ya dauka manzan Allah ya wa mutane gwaranci ba a gane ba har sai da ya zo shi sahibul bayan fa bayyana wa waddah ba zai yi ba duk wanda ya wannan ya san ya bid'a ya san ya kafirci karzai da yace manzo Allah bai da hikimar zance in ya zanto sahabi zai ce da da tsuntsu da zai kada fukafukinsa a sama manzo Allah in ya sa akwai wani ilimi ta shi sai ya bayyana mana sai ya koye bid'a kyakkyawa bai faɗa ba har sai bayan ya mutu da shekaru aru aru sannan wani zai ce waccan kullu din fa annabi ce ba duka yake nufi fa. sahabban su ba su fahimta ka ba kowa bai fahimta ka ba sai wani mutum ya zo daga karshe kawai ya zo yi wannan haka wannan in za a bi mutum da ilzamat da suke cikin lawazim na zancensa zai zama kafirci ne karra to amma yana daga cikin ka'idar ahlus sunna la yu'amiluna al-insana bi lawazimi qawlihi dan lazim al-qawl laysa bi qawl lazim al-mazhab laysa bi mazhab amma inda zaka dauki lawazim na zancen su kafirci ne karra Allah tsare mu kuma yadda magana ka ta karshe me kace game da coci ko me yake da man yake son ya da'awa ma'ana ya shiga coci don ya gano abin da ake zo ya yi da'awa kai to abin da ake jin tsoro idan ya je wajen ganowar wani abu ya faru a kansa fa rayukan mu da suna hannun Allah idan Allah ya dauki rayuwar mutum a wannan lokacin me zai ce ko ya je bi an bida a makabarta mafi karanci abin da zaka ce ya je da kyakkyawan niyya to amma wannan kyakkyawan niyya fa daga shi sai Allah sauran mutane da za su mu'amalanci gawarsa bisa ga tsarin da shari'a ta ba su dama su kuma yanzu sun samu me shakka game da shi da ita ce matsalar ai kakan iya gano barna mai barna ba sai ka je wurin da ake yin barna ba idan aka bude wannan kofar to kuma za a samu mafasid ta tarattab ala zalik mm. ai hadisin da ce marar aminkum munkarin ya ce sai ka je inda ake munkarin ah, yanzu mutum duk ba zai iya gane barna yan eh, mushan ba har sai ya shiga coci ba zai iya gane barnan masu shirka ba sai je inda ake bautar gunki ake yin sujada yan tsakaninka da Allah daga gida zuwa nan gurin munkari ne ku gani a hanya za su kirgu sannan idan ka tashi daga nan gurin zaka tafi ko daga nan zuwa mandauri ne munkari ne za ka gani akan hanya to duk sai ka kyale wannan na filin ka tafi sai wanda yake boye mun ka fahimtar nusus a yadda suke ba a yadda muke zaton su ba wato yawanci da'awa takan samu cikas a sakamakon wato barin abin da yake fili abinci ko abin da yake ɓoye don ko cikin masu sabo waɗanda Allah ba su ne almujahiruna bil ma'asi kamar da manzo Allah ya faɗa Allah ce la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl illa man zulim manzo Allah ya ce kowa ana sa masa ran ya samu kubuta illa mujahirun sai wanda suke bayyana barna a fili karara to shi sa ake yakar bai barna lokacin da ta bayyana kuma kyale ta bayan ta bayyana a fili ba a yakarta shi ke sa idan Allah ya tashi game garin ya game su da azaba gaba daya da mai yi da wanda baya yi ina fata mu fahimta ai babban abin da ya fi barna shine a ce ga barna tana kan titi ana gani yarwana ta fito ba hijabi yarwana ta fito ta sanya tufafin da ana ganin shacin dan kamfen da ta sa a jikinta wannan rashin mutunci na karshe kenan ya ga kanwarsa bai damu ba uba ya ga yarsa bai damu ba har ma wato zuciyar ta riga ta mutu ba ma ma inkarin daidai na zucin ma zuciyar ta riga ta mutu ta ke kashe wannan shine babbar musiba ko ai ta zama ta na munafunci ka san wani azzalimi ne amma baka iya faɗa masa zaluncinsa sai bayan nan ka tattauna akan zaluncin nashi ka san wani barawo ne amma baka iya tattauna akan wannan har sai bayan baya nan har ta kai matsayin fa idan al'umma ta lalace za ta kai matsayin idan wani ya barna kai magana kai da kai maganar kai kake da laifi shi ba shi da ya barna ba yanzu ta kai matsayin hatta a cikin waɗansu daga cikin ahlus sunna su ga laifinka lokacin da kake maganar dan bid'a yayi bid'a sama da shi dan bid'a da yayi bid'a haka ne gobe ga bane ba me yasa zaka zahafa me yasa sai kai magana a me yasa shi yayi bid'a duk baka tambayar kanka wannan fa ya kai matsayin wannan ma'ana lokacin da kake barna kana da mataimaka kana da ansar da yawa amma lokacin da zaka kawo gyara sai ka kallana siruk waɗanda su taimake ka sun yi kaɗan hatta wanda kake ganin zuba ma min akhassin nas bik sai ya ganin cewa kai me yasa kai kaza kai me yasa kai kaza kai me yasa kai kaza a bara lokacin da ne magana akan wannan mutumin mai riko ya ahlus sunna fasaka gungu gungu suna zuwa suna yi min nasiha ahlus sunna akwai waɗanda suke cewa su suna son su zo karatu amma ba sa son a rika faɗa musu abin da bai shafe su ba ma'ana sai suka mai da abin kamar fasilar rigima tsakanina da wani waɗansu ma da suka fi su barda waɗanda suke ganin su su musalaha za su yi maslaha za su yi suna ganin ga waɗansu manyan mutane guda biyu muhimmai suna rigewa ko bai kamata ba kowa shugaba ne a cikin al'ummarsa wannan shugaba ne a cikin al'ummarsa wancan mai riko ya shugaba ne a cikin al'ummarsa kaga wata babbar musibar kenan <laughs> kaga wannan yadda zai kace ka wallahi wadansu tije suka zo suka same da aron gudu muke maganar su suna ganin yadda suka zo wajen da su yi masa nasiha kuma sun da a sunna wani shekarar su 20 a sunna wani shekarar da biyar amma dai <laughs> suna ganin ya kamata a yi wa juna nasiha da sauransu na ce tsakaninku da Allah in ban barrantar da kaina ba me kuke zato ko waɗanda suke zuwa nan rukuya suna tsammanin ma ni din ina da jari a yan security suka zo suka ce min ina da jari a sai da shi cikin wanda suka zo suka ce wallahi tallahi in ban da yau sun ɗauka ni ma ina da jari a ciki jifa su ma suna ne kuma cikin musiba muke ciki Wasu irin musiba muke ciki Ka yi shiru ɓarnar wani ta shafe ka ka yi magana a ce kuma ka zafafa ma'ana yadda ake tayin bid'a ake tayin bid'a sai aka yi shiru aka daina yin magana akan bid'a aka samu shekara biyu ko uku me zai faru an yarda da bid'a kenan ta zama karbabbiya kenan ta samu lasisi daga wajen kowa da kowa kun yi al-ijma'u sukuti <coughs> wallahi talla kun yi ijma'u sukuti da malaman usul fiqh suke cewa shikenan kun yi ijma'i wancan ya ce bid'a wancan kuma ya yi shiru kai da shi kun yi tarayya da in ba haka ba ka ce ba zai ba ka duba cikin mutanen banu isra'ila da qur'ani ke ba mu labari waɗanda suka ce lima ta izuna qauman illahu mulikum dan me za ku ce sai kun musu wa'azi idan Allah ga dama shirye da sun ya ga dama halakar da su sai suka ce me ma'azratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun so muke mu saukewa kanmu zargi a wurin Allah kar a ce ba mu yi ba mu ce dole sai sun bari ba su yi so ɗari amma dai mun taɓa faɗa musu su ne suka ƙi ji la'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun بعد الرسل ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى hikimar ka isar da sakon ubangiji mutum ya karɓa bai karɓa ba wannan ba a hannun kai ba hikimar ne yadda bid'a ta yi kururuwa sunna ta yi kururuwa liyahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana amma tur da al'ummar da bid'a za ta rinka raki tana kururuwa kuma sunna ta yi shiru bid'a ta samu izza da buwaya kuma sunna tana tafiya miskina fakira mutazallila ina amfani wannan al'ummar ga da haka ah, munkari na fili shi ya kamata ka tsaya ka yaƙe shi karka ce sai ka binciko wanda ake ya boye in har ya kai an bayyaka munkari ya ji ya shiga wani wuri ya ɓoye al'umma ta ci gaba amma ga munkari na a ko'ina akan titi ga bida na a koyaushe yanzu mutane nawa ake hana barci a unguwannin su yara yan kanana za a dauko suna maulidi yawanci suna gingidi suna karatun qur'ani suna gingidi suna waka suna gingidi suna menene ka je wurin babu kowa amma mai shi ya sa lasfika ya hana dukkan unguwa bacci kuma inda za ka shi yanzu ne wannan bai laifi ba amma da za ka ce ka ce to kai ina ruwanka lalacewa da al'umma mu ta kai matsayin da ta kai in mutum tsakaninsa da Allah yake sai ya sa lasfika mutane nan suke saukar qur'ani a dakunan su wani ya sauke su sattun wani da sati sai ya sauka wani da abun nan bai sa lasfika ba tsakanin su da Allah yake sai Allah ya hana shi ladan bai sa lasfika ba